yanzu da muke magana safiyar ranar laraba ce da ta daidai da shida ga watan ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku dubu da ashirin da biyar ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu ah, wannan shine kasan na casa'in da tara daga cikin jeren jiya karatuttukan littafin fiqh sira wallafar professor zaid abdulkarim said muna cikin ah, mas'aloli da yake bayani dangane da fiqh sira min usulul madina imam hawati uh, bani quraiza wato tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga lokacin da annabi ya isa madina har zuwa lokacin da aka yaki wasu yahudawa masu suna bani quraiza a ƙarƙashin wannan fasli malam ya yi mana bayani cewa isowar annabi sallallahu alaihi wa sallama ke da ruwa sai ya bada muhimmanci game da gina masallaci a matsayin wurin ibada wurin harkokin rayuwa da kuma gudanar da duk wasu al'amura na addinin musulunci da rayuwar musulmi abu na biyu da annabi ya bada muhimmanci sallallahu alaihi wa sallama shine haɗa kan musulmi tsakanin muhajirai da ansarawa waɗanda suke suna da imani gaba ɗayansu sai dai ƙabilu ne yarurruka ne mabambanta sannan sun zo daga yanki ɓangarori mabambanta na duniya to a haɗe kansu su kalli kansu a matsayin tsintsiya maɗaurin kiɗa abu na uku sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yi hangen nesa ganin cewa yanzu an zo an zauna cikin wasu mutane ne makirai wanda Allah ya dadi yana kuka da su game da kashe annabawa da tayar da fitina da da hura ainihin wato wuta ta rashin zaman lafiya sai marmaje jawo su jika aka yi yarjejeniya wadda ita wannan yarjejeniya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi musu ne idan sun zauna lafiya abin zai fa'idantar da su musulmi ma za su zauna lafiya idan kuma ba su zauna lafiya ba wanda wannan shine abin da ake sa ran su yi to shi kenan al'amarin ya zama kofar rago gare su to da yake <clears throat> kamar yadda bahaushe yake cewa dan halal baka kunya ma'ana in dai da yahude ne duk inda aka alƙawari da shi sai ya saba ana nan kuwa banu qainuqa da banu nadir da banu quraiba suka saba waɗannan alƙawwa banu qainuqa da banu nadir annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore su ya waka su sune suka ainihin watsu a bangarori mabambanta na duniya banu quraiba muka ji cewa in Allah ya so a ƙarshe ƙarshen wannan fasli wa a zo a magana dan gane da yakin ahzab a jiya na takaita mana yadda yakin ya faru da kuma abin da ya sa aka bari har sai zuwa wannan lokaci za a tattauna a kai wato kenan in kun lura da kyau mun kammala darasi dangane da waɗannan muhimman abubuwa guda uku to abin da ya rage dangane da tattauna fa'idojin da ke ƙarƙashin waɗannan muhimman abubuwa guda uku da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba su muhimmanci isowar shi Madina a ƙashin gaskiya saboda Allah ba ya kamata mu shiga alfawa'id min hadha al-maqta' min as-sirah nabawiyya wato fa'idojin da ke wannan bangare na tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallam wadanne darussa ne zamu dauka dangane da zuwan Annabi sallallahu alaihi wa a Madina menene ya fara yi waɗanne darussa ne za mu ɗauka game da muhimmancin gina masallaci wani muhimmanci masallaci yake da shi a cikin ainihin al'ummar musulmi wani muhimmanci ne yake faruwa sakamakon haɗe kai da musulmi ba su yi waɗanne sharrori ne da musulmi ba su samu musulmi idan kan su ya rabu sa'annan wani muhimmanci ne musulmi zai samu da kuma ƙasa idan aka samar da wata yarjejeniya tsakanin mabambantan al'ummomi da ƙabilu da kuma ainihin mabambantan makamantan addinai waɗannan su ne darussan da suka kamata mu tashi a yau in ba ku manta ba amma a ƙarshen darasin jiya sai na fara mana ishara dangane da tafsirin suratul hashri wanda muka fara tattaunawa muna duban gaɓoɓin da Allah madaukakin sarki yake magana dangane da wannan yaƙi da aka yi wa banun nabir mun kwana akan wata mas'ala wadda aya ta bakwai take dauke da ita da Allah ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walil rasul walil qurba wal yatama wal masakin wabn as-sabil Kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum duk wata dukiya da Allah ya tara wa manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga mutanen wani gari da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya samu wannan dukiya to in aka tashi ga yadda za a raba ta a ɗibi ɓangare na farko a aje shi ga Allah maɗaukakin sarki shine baitul mali mun yi bayanin ma'anar baitul mali wuri ne da ake tara dukiya yadda duk wani abu ya taso wa musulmi to sai a kai musu ɗauke ko kuma taimako ko kuma rufa musu asiri sannan walin rasul manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ma adiba a bashi wani zulkur ba sannan sai dangin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ƴaƴan annabi da jikokin shi da tattaba kunnan shi sannan walyata ma sai marayu wal masakin da talakawa wannan sabili da kuma mutumin da tafiya ta kama shi guzuri yanke mishi to duk mun yi bayanin wannan don haka mai sauraron wannan karatu a yanzu in bai samu zuwa ya saurari na jiya ba to mun mai ishara ko ya nemi kasar na 98 a cikin karatun fiqh usira to da Allah ya kammala waɗannan bayanai na raba wannan dukiya wadda ita dukiya ce ta ƙasa wadda ta samu ba tare da jihadi ba ba tare da wani aikin soja ba ba tare da wani kai farmaki ba ba siɗi ba saɗaɗa aka samu irin wannan dukiya sai Allah ya ce kun ji yadda za a rabata. yanzu wannan dukiya idan aka raba ta haka zaka ga cewa a cikin mazauna ƙasa kaf babu wanda zai zauna da talauci domin dai kaga za a ɗibi wata dukiya za a aje ta a cikin ainihin treasury wato a cikin baitul mal ya zama musulmi suna da wata ajiyayyar dukiya wadda ike ta gudu ko ta kwana ma'ana duk wani abu da ya afko to akwai dukiya ruwa a ajiye sannan manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama in yana da rai ba a ɗiba a bashi in ba shi da rai to ba za a ɗiba ainihin a ba wani a madadin shi ba ina fata an gane sai dai kawai haƙƙi na shugaban musulmi wannan wanda za a iya ɗiba a bashi amma ba wai a ɗibi haƙƙin manzon Allah a bashi ba sannan sai dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan marayu talakawa hatta mutumin da ya taso daga wata ƙasa zai wuce wata ƙasa daga wani gari zai wuce wani gari kun ji cewa idan guziri ya yanke mishi ba wai masallaci zai tafi yana nema ba ba tashar mota zai tafi ba ba kasuwa zai tafi ba sai ya taho wurin hukuma ta musulunci sai ta ɗiba ta bashi daga cikin wannan dukiya wadda take dukiyar ƙasa ce kenan ɗan gari ya wadata ba ko asirin shi ya rufu talaka ya samu biyan bukata marayu da kowa da kowa ya samu daga cikin wannan dukiya a ƙarƙashin wannan ne muka bayyana cewa waɗannan irin resources da Allah madaukakin sarki ya saukar wa ƙasa man fetur da makamantan zinare diamond da makamantan waɗannan arziki abin da Allah maɗaukacin sarki yake ishara kenan akan a raba su kowa ya samu to sai Allah ya wata kalma da cewa yayi wannan rabo ne kai la wa kuna dulatan bainal aghniya minkum domin kai ya zama roman kawai ya takaitu ne a wurin masu hali wurin masu mulki wurin masu ƙarfi wannan dukiya Allah ne ya tara muku ita ba su ba fadada to kowa ya samu rufin asiri akan haka to sai na ɗauki Saudi Arabia a matsayin ƙasar da ne muku kyakkyawan misali a jiya nace duk Saudi Arabia babu wanda yake fama da talauci talaucin da za a ce yana jin yunwa yana fama da tsirauci yana fama da halin rashin lafiya da ba shi da halin da zai kai kanshi asibiti yana fama da jahilci ko buƙatuwar ɗanshi wata irin makaranta wadda yake shi din nan ba shi da halin ya kai dan shi an daidaita halin rayuwar kasar kaf irin ruwan da shugaban kasa yake sha shine talakan karshen karshen karshen kasa yake sha duk wani wanda ya isa da wanda bai isa ba da kowa da kowa kaga dai na farko tukuna ba a shan ruwan pampo a Saudi Arabia har naka ɗibo ruwan famfo ma sai kaga a motocin ana sa hadhihi almiya laysat salihatan lishurb wannan ruwan fa bai dace a sha ba na famfo kenan shine bai dace a sha ba ana gargadin ka ne laysat salihatan lishurb bai kamata a sha ba don haka a Saudi Arabia kowa suwan wata yake sha babu fiye wata a Saudiya kaf kowa suwan wata yake sha duk talaucin ka suwan wata ba ka sha shi ne mafi karanci kuma kai kuma komai darajar ka shi din ne dai ka sha kuma babu tafaduli babu wani suwan wata da yake wani kowanne ɗaya ne kawai standard din su ɗaya ne to da aka tashi sai aka karya farashin shi sai daidai da duk talaucin mutum zai iya siye shine sai aka sa shi riyal ɗaya riyal ɗaya ɗinnan darajar shi ɗaya da kwabo ɗaya ko ka ce naira ɗaya mafi ƙarancin kuɗi na ƙasar to shi ne riyal ɗaya to haka mirinda take haka fanta take haka biredi yake haka komai yake to sannan makaranta in ka ga dan sarki na makaranta dan talaka bai shiga wannan makarantar ba to dan talaka bai da kokari ne kai in baka ci jaraba ba kan akwai irin makarantu waɗanda kuma za ku tafi can ku kare kaga wannan ba haka ya kamata ma'ana kokarin ka ya kai ka kawai ya zama by merit ne dan haka in kai na dan sarki ne oho in baka ci jaraba ba ba za ka je ba wannan shine halin da aka yi sannan jami'o'i da aka yi su na kyauta waɗanda suke ɗibar mutane kar ka ɗauka wai lalatattun jami'o'i ne ko makamantan haka a duk ɗaya ne da 'ya'yansu wani ikon Allah ma jami'o'in da suka yi na kyauta waɗanda wato suke ɗiban baƙi har ma sharaɗi suke ba za a sa ɗan ƙasa ba don kai ya tare wa baƙi wurinsu kamar jami'ar islamiyya in har ka ga ɗan saudiya a cikin jami'ar islamiyya to babu shakkawa biyo ta wata kasar a ce dan saudiya ne an haife shi a cameroon to daga cameroon sai mu jami'ar islamiyya sai ya samu amma in dai dan saudiya ne to jami'ar islamiyya ba ta tashi bace dan me don an yi ta ne ƴaƴan kasashen waje za a ba dan haka kai dan gida ba za ka tare musu guri ba duk waɗannan abubuwan jama'a na daga cikin dalilan da suka zaunar da su lafiya ina mai faɗin haka kuma ina cewa Najeriya ta fi Saudiya kuɗi ta fi ta arziki ta fi ta wadata duk wani abu da saudiya ke alfahari da shi a matsayin shi na dukiya najeriya tana ganin wannan ne a matsayin ɗaya daga cikin dukiya ba shi kaɗai ta dogara da shi ba in ka shiga najeriya kowace jiha akwai abin da ake nomawa wanda zai iya amfanar da mutane a kowace jiha a Najeriya a Saudi Arabia akwai jihohin da yake ko ciyawa ba ta fitowa balle dabbobi su ci dabbobin yankin sai dai a kawo musu ciyawa daga wani wuri a saudiya akwai garin da yake haka a saudi arabia akwai garin da yake kafin shi babu gona a najeriya ko ba inda za ka samu akwai abin da ba za a iya shuka ba ko kuma akwai wani abu wanda baya fitowa ma suna da addu'o'i na manyan bayin Allah waɗanda ba mu da su annabawa da suka gabata a garin irin su Ibrahim da Isma'il da fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa sallama duk sun yi musu addu'a amma fa wannan ba dalili bane mu kuma akan mu zauna a cikin kukumi na jahilci dan haka matasan Najeriya ku yi kokari al'amari ya koma hannunku domin Allah ya ga abin da kuke faɗi da gaske ne ko ba da gaske ba Allah madaukakin sarki ya taimaka bayan da Allah ya faɗi wannan sai ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abin duk da manzo Muhammad ya baku ko ya zo muku da shi sai ku karba abin da ya hane ku kuma sai ku hanu ku bari wattaqullaha jama'a ku ji tsoron Allah ku kiyaye Allah innallaha shadidul iqab Allah mai tsananin uquba ne anan Allah madaukakin sarki ya cike da wannan aya ne wallahi a'lam dan ya nuna duk wani hukunci daga cikin hukunce hukuncen da manzon Allah ya zo da shi game da kabilar banin Nadir na a kashe su a kona ainihin wato dabinan su a datse wasu manzon Allah ya zo da shi don haka sai ku karba domin gaskiyar lamari lokacin da manzon Allah ya sa aka yi wannan abin sai da wasu suka raurawa daga cikin musulmi saboda yahudawan sai suka koma suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce kai annabi ne Allah ya aiko ka daga saman bakwai haka annabawa suke su zo su samar da barna a bayan ƙasa su cinna wa gonaki ta su daddatse shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da waccan aya ta biyar yana cewa ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wa liyukhziya alfasiqin babu wani dabino da kuka datse ko kuka bar shi a tsaye akan tushen shi sai da zama hakan da kuka yi da izinin Allah ne kuka yi kuma Allah ya yi ne don ya wulakantar da mutanen banza su ne yahudawa saboda haka annabi ba ya ne da son zuciyar shi ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to sannan rabon dukiya kuma ta iya yiwa kaji an raba an ba su wani kaza an ba su wani kaza an ba su wani kaza sai ka ga cewa to da kamata yayi ayi kaza sai Allah yake cewa a'a abin duk da manzo Muhammad ya zo da shi ku karba abin da ya hane ku sai ku ainihin bari sahabi abdullah dan mas'udin Allah ya kara mishi yarda ya fassara wannan aya a cikin hadisin da bukhari da muslim suka rawaito daga gare shi wata rana ibn mas'udin ya miƙe yana wa'azi sai yana cewa Allah ya tsine wa matar da take kitso take ƙarin gashi da wadda ake wa kitso ake mata ƙarin gashi da wadda yake shaushawa da wanda ake wa ma'ana zane irin waɗannan namu na gargajiya bille ne uku uku ne kalambu ne a'a kunama ce da ake a hannu a'a bagaruwa ce a'a mai duk waɗannan abubuwa yake manzon Allah ya tsine wa mai yin haka manzon Allah ya tsine wanda aka yi mishi haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi tsinuwa duk akan waɗannan abubuwa ya lissafa sai wata mata wadda sana'arta kenan kuma malama ce ta karanta Qur'ani tun daga farko har ƙarshe ta sauke sai ta ce me yasa Ibn Mas'ud yake wa'azi yana cewa Allah ya tsine Allah ya tsine ita ta sauke Qur'ani bata ga wannan tsinuwar ba sai ce ku je ku ga mata in dai da gaske ta sauke to ta gani ta ce a ina sai ya ce ba ta kai inda Allah yake cewa ma ata kuma rasulu fa zai wa ma nahakum anhu fantahu sai ta ce ta kai sai ya ce to ai manzon Allah ya zo da doka ko manzon Allah ya hana kaza a ƙarƙashin hanin da yake ya hana waɗannan abubuwa kuma Allah madaukakin sarki ya ce abinda manzon Allah ya hana a hannu a ƙarƙashin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana aikin ƙarin gashi ya hana ke kuma kije ayi miki to kuma ya yi tsinuwa a kai kuma ga shi ƙur'ani ya ce duk abin da ya hana a bari yace mata kin ji fassara aya kenan to waɗannan ayoyi jama'a su ne suka yi magana dangane da abin da ya shafi yaƙin banin nadir sannan in ka tafi aya ta takwas aya ta tara har ka tafi ainihin wato zuwa aya ta goma nan kuma Allah madaukakin sarki ya yi magana dangane da wasu bayan Allah da ya kamata a kyautatawa a taimakawa sannan kuma ya magana dangane da su masu taimakawa su ne ainihin mutanen Madina Allah madaukakin sarki ce lil muhajiri, muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim talakawa waɗanda suke almajirai waɗanda suka fita daga gidajensu suka fita daga cikin dukiyarsu yabtaguna fadlan min Allah suka tafi neman falalar Allah ko dai neman ilimi ko neman addini ko kuma yada addini din abinda suka tafi nema kenan waridwana suka tafi neman yarda Allah wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suka tsaya tsayin daka suna taimakawa Allah da manzon shi ulaika humus sabiquna Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan su ne mutanen kirki waɗanda suka faɗi magana kuma suka cika magana to sai Allah ya ce a ɗibi sadaka a basu asalin kalma al muhajir daga nan ne bahaushe ya samo almajiri muhajirai wato almajirai ina fata an gane hakikanin al'amari shi almajiri ba wai cewa aka yi ya tafi yayi bara ba domin su waɗannan almajirai na farko su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba yawan bara suke ba amma halin hijira da suke suka baro ƙasar su shi ya kai su ga talauci shi ya kai su ga rashi da yake mutane ne masu zuciya da aka ɗibi jali aka basu shikenan sai suka ci gaba da kasuwanci har suka waye gari suka fi 'yan garin kuɗi saboda haka almajiranci gaskiya saboda Allah ba hali ne na kaskanci da wulakanci da sunan addini ba almajiranci kuma ba bara bane munan almajiranci ya shigo mana ne ta hanyar shanaqifa wato wasu gizawo daga kasashen Algeria Mauritania da makamantansu baki ne za su zo makarantar alkur'ani suna ɗiban 'ya'ya suna karantarwa sai ana bashi zaure yana zama to lokacin sai kwaso 'ya'ya in suka shigo daga ainihin kasashen Borno ta nan suke shigowa tunda Mauritania ne Libya da makamantansu sai su zo sai su ainihin wato ɗibo waɗannan yara daga garuruka mabambanta to in suka zo suka zauna ba su da abinci ba su da abin da za su ci da waɗannan yara sai suna tura su gidaje suna shiga suna wa bara daga haka ne fa asalin abin ya shigo mana ƙasa Hausa in ba haka ba gaskiyar lamari ba a san wai mai karatun alkur'ani da bara ba to tun ana bara domin cin abinci sai kuma aka koma ana bara domin samun kuɗi to wannan al'amari ne wanda yake lallai musulmi su san cewa bara ba ta da alaƙa da karatu ko hadda alqur'ani zaka iya karatun alqur'ani ba kai bara ba zaka iya karatun alqur'ani ba tare da sai ka wulaƙantu, ko ka ƙasƙantu, ko ka zauna cikin kwarkwata da kirci suna ainihin cutar da rayuwarka ba kuma wannan in dai ana yi da sunan musulunci ne to wajibi ne a gyara Baban komi ba saboda yana zama nakasa ne zuwa ga addinin musulunci tsawon shekaru na bada ina ba ku labarin wani inyamuri wanda taro ne ya hada mu da shi a ainihin Abuja ana tattauna magana har aka zo kan magana ta addinin musulunci sai wani ya miƙe yake cewa addinin musulunci ba shi da alaka da bara ba sai kawo bara ba za ka yi addinin musulunci a shi ya daɗe yana so wa musulunta amma shi kuma yana kallon to yanzu shi kullum ana firgita su a coci cewa duk musulmi da ɗan shi ya girma sai ya miƙa mishi kokon bara kawai haka ake fassara musu ƴaƴan musulmi ne da ɗanka ya girma sai ka ma'ana dole in dai kai musulmi ne sai ɗanka ya yi bara shi abin da ya hana shi musulunta kenan a lokacin abacha ne darakta ne ma a presidency ma'ana babban mutum ne babban ma'aikacin gwamnati ne Allah yana jin haka jama'a nan take ka karbi addinin musulunci yace kullun yana so ya musulunta ne amma yana kyamar a ce yanzu waɗannan ƴaƴa shi ɗan dagoi dagoi kyawawa sai ya dauki kokon bara ya ba su suna yin bara wannan bara ba addinin musulunci bace ba addini bace kamar yadda ake nuna cewa kabilun arna a kudanci suna ainihin wato eh, yin al'amura waɗanda suke ba daidai ba don haka gwamnati ta ware kudi za ta taimaka nan kuma a ce an ware kudi za a taimaka game da bara abin da yake daidai kawai shine a hana bara kowa ya haifi ɗan shi ya haɗa shi da malami ya ba malamin kudin da zai ci da shi abinci haka suke a kasar adamawa shi yasa yana da wahala ka ga almajiri a cikin garin yola in dai ka ga almajiri sai dai gan shi a jimeta ba wani mu duk daga fulatani da za a ɗibo yara kwatsam a zuwa aje mishi a sai ka kawo abinci sai ka kawo kuɗi ka aje shi kuma ya ɗauki mata da za su rinka girka musu abinci suna karatun alkur'ani in an tashi makaranta sai dai ka gansu suna wanki da safe kafin karatun yamma in ba haka ba ka je ka same su sun yi kwance su suna bacci amma ba dai ga suna yawon bara ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye kuma hasali a jimeta ma wallahi in kaga almajiri to ba dan yola bane sai dai gansu daga jigawa ne daga Kano suka taho amma dai ba can ba to me yasa ba za mu dawo mu koyi wannan kyakkyawar ɗabi'a ba Allah madaukakin sauke taimaka don haka Allah wuce to su dai waɗannan muhajirai waɗannan irin almajirai waɗanda suka fita daga ƙasashensu suka bar dukiyarsu suka tafi neman yarda Allah saboda sun yi hijira don neman ilimi don neman yada addinin Allah suna neman ainihin wato yarda Allah suna taimakon Allah da manzon shi to waɗannan mutanen kirki ne Allah ya ce a diba a basu a diba a basu wallazina tabawwa ad wal imana Allah madaukakin sarki ya ce haka su ma mutanen Madina waɗanda ƙasar Madina ta su ce kuma mu'minai ne su suke da imani min qablihim waɗanda yake su kuma sun zauni Madina tun kafin waɗancan muhajirai su zo yuhibbuna man hajara ilayhim duk wanda ya hijira ya taho gare su suna son shi wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu sannan kuma in suka dauki wani abu suka bayar to ba sa biyan ransu game da wannan abu ma'ana mutumin Madina in ya dauki dukiya ya baka shago ne gida ne mata ce ya dauka ya aura maka ba zai koma kuma yana ainihin kawazuci yana tunanin wannan abu da ya baka ba ya riga ya baka saboda Allah Allah ya yabe su akan wannan sannan wa yusiruna ala anfusihim suna fifita baki akan kansu walau kana bihim khasasa ko da wannan dukiya ta su ta musamman ce ko da dukiyar ita kadai suke da ita sai ya dauka ya fifita bako akan kanshi Allah madaukakin sarki ya yaba musu yace wa man yuqa shuha nafsihi wanda duk ya kashe ganin kyashi da ke ran shi wanda ya kokarin maganin rowa da ke cikin zuciyar shi fa ulaika humul muflihuna waɗannan sune masu samun aljanna bukhari ya rawaito hadisi cewa wata rana da daddare manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama ya bako gashi nan ya zo daga makka babu inda annabi zai sauke shi ba inda zai bashi abinci annabi ya shiga cikin gida ya fita ta ya shiga ya fita bai samu abincin da zai ba wannan bako ba sai annabi ya bawo sai ya hada kai da biyaye shiru sai wani ansari mutumin madina sai ya fahimci annabi ya rasa yadda zai da bakon nan ne shi ma fa kwanan shi uku ya baro gidan shi ba abinci amma sai dan ya dan ya manzon Allah rai sallallahu alaihi wasallam dan ya kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce manzon Allah ka bani bakon nan zan tafi da shi yana isa gida sai ya samu matar shi ta samu wake haka gwangwani guda tana bararrakawa yara kwana uku ba a ci abinci ba me kake tunanin wannan tukunya yara kowa ya da ciki kenan yana kallanta kafin zuru kenan ana jiran ke marmazata da kowa a ci to ga bako kuma ya dauko wanda shi kadai bakon zai cinye waken ma'ana mutan gida mai suka samu daga cikin waken balle bako to amma sai wannan sahabi sai ya kira mata shi gefe guda ya ce wannan bakon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam na ga manzon Allah ya shiga cikin kunci saboda bai da abin da zai bashi abin da nake so da ke da Allah ki lallashi yaran nan su yi bacci wannan wake kuma in ya dahu mu juye shi a faranti sai mu zauna kamar muna ci sai in tashi sai in ainihin kashe wannan fitila fitila sai a ci balbal dama na kashe ta sai mu bar bakon ya ci shi kadai haka kawai faru aka nannashi yara suka bacci aka baje wake a faranti an zauna za a ci da shi da ita da wannan ainihin bako sai shi ne gidan sai ya kai hannu kamar zai ɗauko wani abu sai ya tura fitila a to ai a kunna fitila sai ya ce a ba komai tunda ba ma yawo ne da ganga su sa hannu bako ya sa hannu yana jin kamar za su shi suka bar shi ya ci wake ko kwaya ɗaya ba su kai bakin su ba gari ya waye aka yi sallah asuba manzon Allah ya ce wani miƙe ya miƙe ya ce Allah ya ga abin da kai mishi jiya da daddare da kai da matarka Allah ya ku aljanna shine wayu yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita wani musulmi akan kansu ko da su suke da bukata ta musamman akan abu Allahu akbar idan ya zama wanda ya kwana uku bai ci abinci gidan shi ba bai kai cefa ne ba yayi sadaka da irin wannan abinci me kake tunani kai da kake da wake buhu guda me kake tunani kai da kake da shinkafa buhu guda me yasa ba za ka taimaka wanda bai da shi ba jama'a ku taimaka kamar yadda na faɗi jiya a wurin tafsiri wannan azumi da yazo ya zama wasu rufin asiri ne ma'anar rufin asiri dama wuni yake bai ci ba to yanzu kuma da aka ce ga rashin ci na ibaba sai ga san makal don haka ba wani bambanci a wurin shi inna ma idan magariba ta ne sai ya fara kame kame ina zai kai kan shi shi sa mutanen Zawiya ku samar da wasu cibiyoyi na ciyar da mutane alhazai masu kuɗi idan abu ya gagara talakawa ku tashi ku yi wani tsari wanda yake za a rinka tara wasu kuɗi kafin watan Ramadan a ce kowane musulmi ya kawo wa ƙungiya kaza ko masallaci kaza naira ɗari a bashi receipt waɗannan kuɗi sai a rinka harkar kasuwanci da su idan azumi ya zo sai a sai abinci a ta dafawa ana ainihin kai wa musulmi suna ci a masallatansu kanawa Allah ya saka musu da alheri sun dade da waɗannan ɗabi'u za ka ga mutum ya sai sai wake buhu ɗari sai ɗauki mata guda talatin suna aikin dafa kunu da dafa kosai da sukari sai ka ga ana bi masallatai masallatai da motoci na musamman ana tafsiri ana ajiwa ana tafsiri ana ajiwa da an tashi duk wanda bai da inda zai samu abin karin kumallo ko kuma abin yin buɗe baki sai ya zauna ku yi haka mutanen ƙasar zazzau Allah ba zai talauta ku ba ku daina jin tsoron talauci kar ku ga cewa in na yi haka zai bayyana cewa ni ne kuɗi ne talakawa su zo su dame ni a'a kai shedan ne kawai yake firgita ka shedan ne yake haddada ka yake tsorata ka in ka yi haka za ka talauce wallahi ba za ku yi talauci ba ya zama a samu wasu strategic masallatai wasu masallatai na musamman waɗanda za a rinka kai wannan abinci ko kuma a samu wasu anguwanni kowa ya san anguwannin talakawa a garinsu kowa ya san inda ake bukata kai dai ka san masallacin da ke GRA ba za ka je ka kai musu irin wannan ba tare da cewa ba dalili bane shi ma masallacin nan yana GRA za a ce duk masu sallah a ciki sun wadata amma dai galibi ana ainihin sa rai waɗannan irin wuraren wadatattu ne amma akwai anguwanni waɗanda za ka je ka gansu cikin yunwa da wahala me kake tunani a lokacin azumi to sa'an nan kar a manta da lokacin sahur jama'a idan lokacin shan ruwa da haske to wanda da dare ba inda zai je saka kanshi mutane da yawa ɗore suke ba don sun so su yi ɗore ba sai don ba su da abin da za su ci wannan dai fadakarwa ce Allah madaukakin sarki taimaka to bayan nan kuma sai Allah madaukakin sarki ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman mu'minai da suka zo bayan waɗancan sahabbai waɗanda ke da halaye na gari to ba zagin su suke ba addu'a suke musu suna cewa Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta ƴan uwanmu da suka gawo mu da imani wala tuj'al fi qulubina ghillan amanu ya allah karka sanya kiyayya da baba a cikin zukatanmu game da mu'minai rabbana innaka ra'ufur rahim ya allah mu kai ne tausasawa ne allah kai ne tausayi ne wannan aya tana bayyana cewa duk mutumin arziki yayi wa iyayen shi da kakannin shi addu'a duk mutumin arziki yayi wa malaman shi addu'a duk mutumin arziki yayi wa waɗanda suka ba shi lahira akan wannan addini da imani yayi musu addu'a to waɗannan siffofi ne na mutanen arziki Na haka sai imamu malik ya ce duk mutumin da yake zagin sahabbai to ba za a ɗiba daga cikin waccan dukiya a bashi ba saboda asali ayoyin da suka zo suka yi magana dangane da dukiya ba Allah ya tara sun zo a cikin wannan sura ta hashir ne sannan kuma wannan hukunci na addu'a ga sahabbai da waɗanda suka zo bayan su ta zo ne a cikin ainihin suratul hashr sai yake cewa to akwai kyakkyawar alaka tsakanin yin addu'a ga waɗancan magabata da kuma ainihin cin wannan dukiya da Allah madaukakin sarki ya tara ba tare da an yi wahalar jihadi ba to alakar ita ta sa Imam Malik yace to duk wanda yake zage su to ba za a dauka daga cikin dukiyar gwamnati ainihin a bashi ba kai da kake zagin Sayyidina Abu Bakr ko Umar ko Usman, kai da kake zagin Muawiya da Yazid yaushe zagi ya taɓa zama addini a ina ne aka faɗi wata falala daga cikin falalar ka zagi wani ka manta inda Allah yake cewa tilka ummatu qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al'umma ce ta riga ta gabata abinda suka aikata sun aikata abinda kai kake aikatawa kana nan kana aikatawa Allah yace ba fa za a tambaye ka abinda suka aikata ba me yasa ba za ka hakura daga zagarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbai ba me yasa ba za ka hakura game da zagarwa annabi matan shi ba me yasa kai kullum a wurin wa'azin ka so kake kai wata ki game da wani sahabi game da wata mata annabi sallallahu alaihi wa sallam me yasa duk wani yarfanaka ba zai koma kan kafirai makiya addinin musulunci ba sai akan waɗanda annabi ya zauna da su a cikin gidan shi ko kuma a waje wannan mummunar aƙida ce wanda yake kamar yadda za ku zo ku ji a cikin tattaunawa da za mu ci gaba da dangane da makircin da Yahudawa suka shirya wa addini na daga cikin makircin samar da wannan aqidar na daga cikin makircin Yahudawa da suka samar wa wasu musulmi shine zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam domin matukar ana zagin sahabban Annabi an san wasu ba za su yarda ba to kaga kenan ya zama dalilin rabuwar kai don ma damar kai zaka ce abubakar radiyallahu anhu wani zai ce abubakar la'anatullahi alaihi zaka ce ba za ku zauna lafiya ba to yahudawa su kuwa madalla domin dama hadari mafi girma da yahudawa suka fuskanta shine gina masallaci da annabi sallallahu alaihi sallam ya iso shi madina haɗe kan mu'minai to wa za su suwar da haɗin kan mu'minai ya zama musulmi daga nan sun raba masallaci shine a samar da wata aqida wadda wasu ba za su yarda da ita ba idan a cikin musulunci ka zo ka kawo cewa Allah uku ne musulmi ba za su yarda ba idan a musulunci ka kawo cewa manzon Allah ƙarya ne musulmi ba za su yarda ba in ka kawo cewa Qur'ani ƙarya ne musulmi ba za su yarda ba amma sai mutum ya je ya dauko tarihi ya ce abubakar ya kaza yayi kaza umar yayi kaza hafsa ta yi kaza aisha sun yi kaza sakamakon haka allah ya tsine musu albarka allah ya musu kaza sai ya tarbiyanci wasu mutane a kai sai wasu kuma su ce su kuma ba su yadda ba shi ke nan burin yahudawa ya cika na farko musulmi kansu ya rabu kai na rabuwa sai masallaci ya rabu idan masallaci ya rabu kofa ta zama kyakkyawa hanya ta zama gyaran ruwa ga yahudawa akan su zo su rusa addini su rusa musulmi shine ba masallaci ɗaya kuke sallah ba ba kai wa na sallama ba ka kallon shi a matsayin musulmi bawo maka sallama baya kallon ka a matsayin musulmi shikenan mai zai biyo baya yahudawa kun sauƙaƙe musu sauƙaƙewar da mai dafa doya yake yi in yana so ya haɗiye ta duk wanda ke son ya haɗiye doya zai taɓa yiwa ya ɗauke ta sukutun da guda bayan ya fere ta dafa daga nan ya ɗauke ta gaba ɗaya sa a baki za ta haɗu ba za ta haɗu ba amma lokacin da ya tsaga ta yi zo ta sala sala ta zama ƙanana fa duk girman ta yi tasa ta gaba yana haɗi a hankali a hankali ne zai faru kafin wani lokaci ya gama da ita abin da yahudawa suka yi wa al'ummar musulmi kenan sai sa zagawa annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabbai da zagin alaye da ahlul baiti wallahi tallahi kwangila ce ba yahudiyar kwangila ba kuma lallai ka sani ba su yahudawa an kane musu aiki ba lallai ne ka sani ba saboda haka wannan aqida ta rafilanci wato shi'anci da take halartar da zagin Abubakar da Umar wallahi aqida ce ta yan shi'a Abdullah ibn Saba al-Yahudi da Yahude ne na kasar Yaman shine yayin wannan aikin duk wani zindiki daga cikin dan shi'a ba zai karyar cewa a tarihi ma ba a san wani mutum mai suna Abdullahi ibn Saba ba sai ce karya kake yi ba kai karatu ba ne ya zo cikin rijalul kashi al imamul kashi ɗaya daga cikin limaman shi'a ne ya ambaci Abdullahi ibn Saba a matsayin ɗaya daga cikin malaman su magana ta ƙare ka je ka bincika akan website idan kana son ɗimbin littattafai waɗanda suka tattauna akan Abdullahi ibn Saba da littattafai da suka yi magana akan sharri da hadarin zagin sahabbai ka buga www.fmoor.com f moor.com faisalunnoor.com insha Allah ta'ala za ka samu shafuka masu yawa da manya-manyan tafai waɗanda manyan masana suka rubuta domin su bayyana matsayin ainihin zagin sahabbai da kuma haɗari da kuma cewa wannan makirci ne ɗaya daga cikin makircin yahudawa don su samar da rabuwar kai a cikin musulmi bayan da Allah madaukakin sarki ya jinjina wa mu'minai na Madina da mu'minan muhajirai Allah ya kirawo musulmi musulmi duk gaba ɗaya su taimaka wa duk wani mai bukata sai kuma Allah ya sake dawo da mu zuwa ga tarihin yakin banin nadir Allah ya ce alam tara ila alladhina nafaqu kai ne karatu kai ne saurare baka ga yadda munafikai suka rinka cewa kafirai daga cikin yahudawa ba yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab suna faɗawa wa kafirai ‘yan uwansu daga cikin ahalin kitab da wannan aya da makamantanta malamai suka ce duk musulmin da yaje ya hada kai da kafirai yana tona asirin musulmi wannan mutum ya zama munafiki kuma ya zama kafiri dan uwan waɗannan da ya hada kai da su dubi abin da yake cewa alam tara ilal ladina nafaqu baka ga waɗannan da suka yi munafinci ba yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru suna faɗawa wa uwansu da suka kafirta min ahlul kitab daga cikin ahlul kitab al yahudi wa nasara la in ukhrijtum suna cewa waɗannan yahudawa wallahi in aka fitar da ku daga madina la nakhrujanna ma'akum mu ma za mu fita tare da ku ai yan uwanmu ne kaga dalilin Allah kenan akan ya hada su tare ai in aka fitar da ku daga garin nan da mu za mu fita wala nuti'u fikum ahadan abada kuma wallahi ba za mu kowa biyayya ba game da ku wa suke nufi da kowa annabi sallallahu alaihi wa sallam in dai game da ku ne ba za mu ji magana kowa ba wala in qutiltum kuma wallahi in aka ce za a yake ku lanan nakum wallahi sai mun tsaya mun taimake ku sai Allah ya ce wallahu yashhadu innahum lakazibuna Allah da kanshi ya shaida cewa ƙarya suke musu yaudarar su suke domin kuwa la in ukhriju idan har aka fitar da waɗancan yahudawa la yakhrujuna ma'ahum ba za su fita tare da su ba wala in qutilu idan kuma har musulmi suka yaƙi waɗancan yahudawa la yansurunahum ba za ku taimaka musu ba wala in nasaruhu kai ko ba sun shiga cikin tawagar taimaka musu in za a yi yaki la yuwallunna al za su gudu za su baba baya sun la saruna sannan kuma su ɗin waɗannan munafukan su ma ba za a taimake su ba don a lokacin kafircin su ya fito karara in da su ne a munafince ne to in har suka shiga cikin tawaga suka taimaka a kafirai yanzu kan ba wanda zai taimake su kuma ya sake kawo su da cewa su musulmi ne Allah madaukakin sarki ce la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah ya ku mu'minai ku sani da cewa su munafikai sun fi jin tsoron ku a cikin zukatansu yadda yadda suke jin tsoron Allah munafiki ya fi jin tsoron mumini fiye da tsoron Allah dan haka kullun ya yarda abin da yake Allah yana gani amma zai amma yana ta kokarin kaucewa wai kada muminai su gane cewa yana yin munafinci don haka munafiki ya fi tsoron muminai fiye da tsoron da yake wa Allah zalika abin da ya kai su ga irin wannan fifita tsoron ku fiye da tsoron Allah bi annahum qaumun la mutane ne su waɗanda ba su da fahimta Allah madaukakin sarki yana ganin ka abin abin da kake yi to me yasa kake tsoron mumini kada ya ganka wanda yake ganin shi yana da iyaka Allah ka duk abin da kai da duk abin da ka kudurce yana ganin ka to ai shi ya ce ka ji tsoro to kaga wannan rashin fahimta ce sai Allah ya ce la yuqatilunakum jami'an sannan sai Allah ya bawo yana magana dangane da su kuma Yahudawa ba za su waƙe ku gaba ɗayan ku ba gaba da gaba illa fi qurun muhassana sai a gari wanda yake kewayayye shine sun shiga cikin gari sun kewaye kansu ma'ana sai dai yakin sari kan yake amma ba za su yadda a yaki gaba da gaba ba an fahimta jama'a aunin wara'i jidurin ko kuma ta bayan wani garu amma ba dai su fito gaba da gaba a yaki ba baƙaƙen kafirai na larabawa su ne suka rinka fitowa mumine suna fada da su gaba da gaba amma su waɗannan yahudawa sai dai su yi yakin sari kan yake shine sai dai su shiga cikin gari su kulla kansu su ce ba ga tsoro ba a shigo mana ko kuma su samu wani garu ko katanga su tsaya suna harbi suna yakin saruka boke amma ba za su iya fitowa gaba da gaba su yi ba wannan yakin jama'a shine a wannan zamanin sai suka koma sai suka juwa shi ya zama al-ghazwul fikri saboda sun fahimci cewa yaki gaba da gaba ya haifar musu da asarori masu yawa shi na yaki gaba da gaban basu tsammaci zai faru da lokacin da suka shiga kasashen musulmi suka yi ƙoƙarin rusa daunoni da musulunci misali daular Usmaniya sun yi fada da ita a inda suka je suka kafa babar su a Lakwaja suka gangaro zuwa 1903 suka zo suka yaki garin Sokoto Zaria Kano Katsina 1902 bauchi gombe duka 1902 to duka waɗannan yaƙoƙi asali su sun ɗauka ne da zaran sun zo za a gudu don haka sai suka taho to da suka ga cewa in sun zo din ana samar da confrontation akan yi buga bugi in buga to sai suka koma suka ce to wannan yakin yana da asara mai yawa yanzu abin da za su su je su tsara wani yaki wanda ba za su fito gaba da gaba ba amma kuma za su lalata ka ko su ainihin ruguza ka ya zama baka da sauran kishin addini shine halin da suka yi mana a yanzu wannan yakin suna amfani da mata suna amfani da kafofin yada labarai suna amfani da stickers suna amfani da posters suna amfani da signboards da abubuwa da yawa waɗanda ta hanyar haka suke bi suke lalatar da yaranmu ta hanyar haka suke bi suke lalatar da shugabanninmu ta hanyar haka suke bi suke mai da mu bamu da kishin addini ko kun fahimta jama'a wannan abin takeici ne kwarai da gaske duk wanda aka san cewa yana da kishin addini sai a sa ranar rashin kishin addini a gidan shi ta hanyar ƴaƴan shi maza ko mata ya za a bada wata kula ta musamman game da ƴaƴan shi da ke karatu a wuri kaza ya za a canza musu tunani yadda ranar da ba shi sai ya zama daga cikin gidan shi ba za a sake samun irin shi ba ina son ku nazarin wannan da kyau ku je ku shiga gidajen manyan malamai ku ga 'ya'yansu guda nawa ne suka zama malamai ku shiga cikin gidajen masu sarauta waɗanda suka tsaya wa addini ku ga cewa a yau ƴaƴansu nawa ne suke sarauta ko suke hakinci wanda suka damu da addini ku je garurukan da kuka ga waɗannan garurukan su ne garurukan da aka yi jihadi aka tabbatar da addinin musulunci ku ga cewa cikin waɗannan garurukan yau gidaje nawa ne suka damu da ruhin addini duk wannan yana faruwa ne sakamakon wannan alghazul fikri wato a waƙi mutum a canza mishi tunani saboda haka suka ce za su yi amfani da mata ta wata hanya za su yi amfani da mata shine duk wani wanda aka gan shi mai riko da addini ne za a kokari a makala mishi wata mace kusa da shi kafin wani lokaci sai ta rikita mishi tunani wani wanda aka gan shi da sarauta a makala mishi mace kusa da shi kafin wani lokaci ta canza mishi tunani Ahmad Amin Ahmad Amin mai littafin Fajr islam Buhar Islam Zuhr islam wani matashi ne zakakurin ustazu ya taso a ƙasar Masar amma kafin lokaci da suka hangi wannan nan gaba in yi zama malami suna cikin haɗari sai suka turo mishi wata bafaranshiya sai ta zo mishi da nufin cewa ita dinnan tana son addinin musulunci tana son ta musulunta kafin wani lokaci ya gamsu da ita ya aure ta kafin a tafi da nisa ta canza mishi tunani sai ba tunanin shi yi daban da irin yadda tunanin malaman ƙasar Masar yake kafin wani lokaci sai ta samun mishi admission ya tafi ya je masters ya PhD a ƙasar Faransa yana bawawa ga ilimi ya bawo da shi na addini ga ilimi ya bawo da shi na boko amma kuma ya bawo da tunani wanda yana ta fada da malaman kasan masa sannan kafin a ankara ya rubuta waɗannan littafai waɗanda tattaro su suka zama wajen mujalladi goma ya kawo tarihin musulunci gaba ɗaya ya burkita tarihin musulunci da gwargwadon yadda waɗancan kafirai suka karantar da shi don haka sai wayi gari yana fada da addinin musulunci madadin ya taso ne a ustazu mai yada addini ta haka matasa sai kun yi a hankali da wata ta zo ta musulunta sai ka ji ce wai ustazu wani zai aure ta wai malam wani zai aure ko kuma ita ba ta son kowa sai ustazu wani sai malam wani a samu wani gayu mana wanda sun fi kusa da juna a daidaita su ko kun fahimta shi ma ya rike addinin ne ta 30% ita kuma yau ta shigo da 5% sun fi kusa da wanda yake 95% ko 80% amma sai ka ga ya aure ta bayan lokaci sai ka ga tana neman ta saka shi cikin abun kunya game da addinin musulunci kafin nan sai ya fara sassauta ra'ayi akwai babban malami da haka ta same shi a ƙasar nan wanda ba sai na ambaci sunan shi ba kafin wani lokaci ya aure ta ba yahudiyar ingila ce kafin ka ce wani abu ta zo ta rubuce rubuce shikenan al'amari ya al'amari ta yi ƙarfi yanzu ta zo ta likita shi daga yadda ya taso don haka hasali yanzu an waye gari na daga cikin waɗanda yahudawa ke amfani da shi wajen propaganda wasu ajandodi nasu a ƙasar nan saboda ga ƴarsa a gidan ta wadda ke musulunci tsawon rayuwarta amma kuma ta zo ne don kawai ta lalata wannan tunani yau shi ya kai shekara tamanin da wani abu ita tana shekara sittin da wani abu a haka ta sadaukar da rayuwarta don cimma wannan ainihin buri don haka ku yi a hankali ustazai kada zafin son addini ya zama kai ba wanda zai baka shawara kana ganin ka hada hadda kana ganin ka iya kaza kana ganin ka iya kaza kana buƙatar shawara to sannan ku koma wurin masu mulki me yasa yau duk wani zakakurin ne mulki idan ya taso cikin mu kafin wani lokaci sai ka ji an ce matar shi ba musulma bace me yasa matar shi ba musulma bace za ku yi mamaki a ce sarki irin sarkin ƙasar Jordan a ce matar shi ba musulma ba ce wace hikima ke karkashin haka makirci ne na yahudawa wani sarki ne aka samu a kasar jordan mai riko da addini sunan shi sarki tulul sarki tulul ibnan yana da ƙarfin riko da addini kuma yana danganta kanshi cewa shi hashimi ne wato shi dangin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ana nan wata shekara sai tsurarin kiristoci da ke kasar jodan suka ce za su gayyato papa roma sai sarki tulul ya ce sam ba zai yadda ba yana musulmi papa roma ya zo kasar shi ba zai yadda ba sai suka ce ku rabu da shi ana nan sai dan shi ya taso husaini da dan shi ya taso husaini yana da fasaha yana da fahimta kafin wani lokaci yana sha'awa aikin soja to sun turo munafikai sun zo sun mamaye fada shi yasa ka rinka sanin suwa yake kewaye da kai a matsayinka na sarki a matsayinka na mai kuɗi me suke so su cimma da suka je suka taru a gindinka a matsayinka na malami sai suka ba da shawara wannan yaron a tura shi London mana sai ka tura Hussein London ya je training akan aikin soja daga can sai ya haɗu da wata bayahudiya sai ya aure ta wannan mata ya zo ya auro ta bayan kwana kaɗan uban shi tulul ya mutu yau husaini ne a mulki to shi kenan sai aka sake ɗago ajanda cewa fafuroma zai zo ƙasar suna da long time plan ne su za su yi tsari ne sai su ce a bari a bi a hankali za a cimma buri mu ne kawai da ka fara kaza an ka gaba zai ba sai ka ce a bari kawai sai aka yi mishi tallan ana so fafaroma ya zo sai shi ma ya ce a wallahi abinda uban shi ya hana shi ba zai yi ba sai suka ce ku kyale shi to aka sa ido ana nan sai ya haifi da to yanzu abinda za ka duba wace ce uwar ɗan bai hudiya ce kafira ce sai ta ce sunan dan abdullahi sai ta ce ya kamata a kai abdullahi wurin kakanni wurin iyaye na ya dan zauna mana ya dan san dangi ka dauki abdullahi aka kai shi london abdullahi primary a can abdullahi secondary a can abdullahi jami'a a can ya graduating yana shekara talatin a duniya ya dawo uban shi ya kamu da rashin lafiya kafin wani lokaci dai uban ya rasu abdullahi aka zo aka naɗa shi shine sarkin ƙasar Jordan a can da aka kai shi riko shi ma an ba shi ba Yahudiya saboda haka yanzu dubiya bawo ga Abdullahi nan a tsakiya a matsayin shi na sarkin ƙasar Jordan dan Husaini jikan Tulul waɗanda suka hana fafuroma ya zo amma yanzu nan hagun shi matar shi ce bai Yahudiya. damar shi uwar shi ce ba yahudiya uban shi bai da rai kakan shi bai da rai kasa tana hannun shi shekara talatin dan shekara talatin yaro saurayi ya sa dan shekara talatin me kake tunanin zai iya yi in zai iya tura ra'ayin matar shi zai iya tura ra'ayin uwar shi sai suka zaunar da shi suka ce to lokaci yayi yanzu suna so ainihin fafaro mai ziyarci kasan nan yanzu ba shi da wata jaba da zai don yanzu uwar shi ba yahudiya ce matar shi ba yahudiya ce don haka kawai shi kenan sai ga fafaroma ya zo kasar jordan da zo kasar jordan sai aka yi mishi irin abin da aka yi mana a najeriya shine da fafaroma ya zo abuja fili da yana nan kilomitas nawa hannun dama in ka tafi kubwa sai aka ce shi kenan wannan fili gaba ɗaya an sanya wa sunan fafroma kuma an ba kiristoci shi haka aka yi a jordan inda aka sauki fafroma sai aka ce to an ba kiristocin jordan gaba ɗayan gurin yanzu halin da ake ciki kenan sarki abdullah na jordan uwar shi da yahudiya sannan kuma matar shi da yahudiya ka gaya min da ya yi ya iya yi a cikin gidan sarautar Saudi Arabia yau akwai irin su dawa ya tafi karatu Ingila ko ya tafi karatu America ana fahimta cewa wannan yarima ne wannan dan sarki ne wannan ya koma zai zama kaza sai a makala mishi don ta musulunta ba ta musulunta don za ta musulunta ne baban Allah ba sai don ta zuce wa mutanen ta aiki jama'a kun ji abin da ya faru wa kasar Jordan kasar Siriya ma zancen iri ɗaya ne abin da ya faru kenan da sarki Hafiz Asad shi ma matar shi Kirista ita ta zo ta ainihin haifi Bashar Bashar shi ma yanzu matar shi Kirista ce don haka yaro ne ga shi nan Bashar za ga shi dogo ne zakakakaka har yanzu shekarar shi 37 ne zuwa da 8 uwar shi Kirista matar shi Kirista yanzu nan gashi sun hura wuta za su kifar da shi za su kwace kasar matukar kaga CNN ta fara sa war within to shikenan yaki ya tifke a cikin kasa kaza duk inda ga CNN tana sa wannan statement din ka ba da wata uku za a kifar da gwamnatin kasar to yau bai wuce kwana biyar zuwa shida ba CNN ta fara capturing wannan abin nan din cewa yaki ya turke a kasar don haka jiya da magariba sai gashi suna nunawa wai ga gwamnatin Bashar tana ta kashe musulmi a masallaci kaji wai yanzu America ce za ta nuna mana wai gwamnatin Bashar tana kashe musulmi oh America ji karuwanci ma'ana kashe musulmi yanzu ya zama laifi tunda Bashar ne yake yi amma su in suna yi wannan ba laifi ba ne su freedom fighters ne wannan shine abin da ya faru jama'a Hussein Mubarak matar shi Susan ita ma Kirista ce sarki yasa Arafat shekara nawa yana jihadi na musulunci da Yahudawa amma matar shi ba Yahudiya ce ya kwaya ɗaya ta haifa mishi a duniya kuma yar ma Yahudanci take yi to don haka ku rinka lura kada zafin kai ya ɗebe ka ne kai kana ganin ka fahimci addini a'a kai yaro ne shekaru da gogewa experience matters a lot gogewa tana da muhimmanci a cikin rayuwa idan za ka yi abu ka rinka zuwa ka shawarci iyayenka ka shawarci ka kafin ka shiga fagen malanta suwaye suka gabace ka har annabi so da Allah ya mai haka kaga ku annabi da ya kamata ya wadatu daga kowane annabi da ya gabace shi amma sai da Allah ya dauke shi da tsakar dare ya tafi da shi tun daga makka kai shi baitul maqdis ya daure dabbar shi da suka je da ita malaika jibril ya saba shi a gaban baya suka tafi tun daga sama ta daya suke haduwa da annabawa har zuwa sama ta bakwai annabawa suke haduwa da su annabi ya gaishe su su yi mishi tofin sanya albarka su yi mishi gaisuwa su bashi shawarwari annabin da ya fi kowa wahala ga mutane shine annabi Musa kuma mutanen su suka waye gari suka zama yahudawa dan haka annabi musa shine mutumin da ya fi kowa baiwa annabi muhammad shawara ga yadda za a yi in ya tafi wurin allah allah ya bashi kaza sai ce koma ka roki a rage a yi gyara game da al'amarin na zauna da mutane mutanen ka ba za su iya ba na sha wahala na san kan gaban mutane ashe lokacin da ka taso ka hada haddar qur'ani ka ka ka iya ka iya tafsiri ka iya hadisi kana buƙatar ka je wurin manyan malamai waɗanda suka rigaye ka a wannan fage ka je ka zauna gaban su algafata malam ni ne almajirin ku ni ne wane zan fara wa'azi ne shine nake neman a bani shawarwari ai mini addu'a sannan kuma duk lokacin da aka ga nayi ba daidai ba a kira ni a shawarce ni ai min faɗa a gaya mini amma galibi yanzu matasa sai ga cewa to shi yana da digiri yana da masters shi ya karatu a kaza shi bai da bukatar kowa da ya zo ya fara da'awa sai abubuwa su rikice mishi masu makirci sai su danno mishi kai mun je wani taro na siyasa wallahi wani tsohon janar ne na soja ya miƙe a falon gidan shi yake cewa waɗannan matasa waɗanda suke kawo mana cikas game da siyasa masu addini daga cikinsu da 'yan su ko ba zai kai ga mu ɗauki mu mata mu ba su to za mu ba su don dai mai maganin su wallahi tallahi ina zaune a fala saboda shi dai yana gani na da gemu bai san ustazu bane ya dauka dan siyasa ne ta murɗe shi ma muke taro irin haka ma'ana don haka ya samu gas na ya faɗi magana wallahi ya faɗi wannan magana ku tambayi duk ɗaliban darul hadisi sai da nazo na gaya musu wannan magana wajen shekara tara kafin ka ankara sai gashi ya ɗauki yaya ba wani ɗan siyasa wanda ya taso suna ganin zai zama musu alaƙaƙai kafin a ankara sai ga abokin shi ma ya bada sai ga wannan ya bada kenan waɗannan yan siyasa sai muka ji an dakushe su kafin a ankara sai suka samu wani ustazu shi ma a nan garin sai suka manna mishi wata yarinya ta gama sakandare kwana biyu sai muka ji ustazu yayi shiru Allah ya sai kun yi a hankali suna makirci ya kai mutum ya ɗauki yashi ya baka baya son ka baya kaunar ka saboda kiyayya ne ya baka yarwe don yi silencing ɗinka don ya rufe bakinka don ya maganinka karka ja mishi matsala a falo muna zaune yake faɗi yace matasan nan masu addini da waɗannan matasa 'yan siyasa da ke neman su kawo mana cikas wallahi ko da zai kai mu ɗau ƴaƴan mu ba su aure don ne maganin su zabi sai gashi kwa aikace duk sun to ku rinka lura saboda haka ka taso kana matashi ka je ka rinka neman shawarar waɗanda suka gabace ka akan komai ko ba mulki ne ko ba kuɗi ne ka samu sai kai tunanin kafin ka samu kuɗi su waye suka riga ka samu kuɗi ka je ka nemi shawarar su me ya kamata ya ya kamata yaya ake kaza in ba haka ba sai ka gama kwafsawa al'amura sun rikice sannan sai kuma ka zo kana cewa wallahi tallahi kabbara ce Allah ya kiyaye jama'a musulmi kun ji wannan to haka al'amarin yake a kasashen nan namu ba kwa mamaki sai ku ji soja ya kai soja babban soja a Najeriya amma sai ya rasa wanda zai aura sai kafira sai ku ji babban dan sarki ya rasa wanda zai aura sai kafira to duk ku lura da waɗannan abubuwa to sun ce ba su yi amfani da mata wajen ainihin ruguza musulmi da kuma rubuza addini sai kuma media amfani da media wannan abu ne mai sauki yanzu waye hansar din shi babu kida a ciki wane ne zai ce hansar ya sai wani hansar waliyin hansar babu wani waliyin hansar yanzu ko daga saudiya ka siye shi kida ne a cikin shi ko an ce maka akwai qur'ani izu 60 akwai maka hadisi akwai jallalai ne akwai duk akwai amma kuma akwai ne akwai kida wannan yana daga cikin makircinsu shi shine ba za su bar ku ku zauna lafiya ba jiya mun fara faɗi coca cola ce za ku sha sai sun dan diga koken kowaya a cikin coca cola dan abincin gwangwani ne ka yi sha'awa tumatir ko waken gwangwani sai an dan diga wani abu ba lallai a cikin a ingredients da ba a sa maka ka ganshi ba ba lallai ne shi sa na kawo muku misali da ka ji kasala sha coca cola sai ka ji kawo kalle kamar dan doki kana abin nan shine to kai marisa ne yi marisa ne ba za su gaya muku gaskiya ba kamfanin yahuda su suke yin coca cola ba za su gaya muku gaskiya ba wala yuzaluna yuqatilunakum eh sun ce su ba za su yarda su shiga wuta su kadai ba tun da dai haka ne abin sai dai a fasa kowa ma ya rasa Allah madaukakin sarki ya kiyaye to waɗannan dai ga a takaice jama'a su ne kaɗan daga ayoyin da ya kamata mu tattauna dangane da bayanan da Allah maɗaukakin sarki ya yi dangane da waɗannan mutane kaga wani littafi wanda ke hannuna fiye da shekara ɗari aka tattara shi yahudawa ne suka tattara manufofinsu sai abin ya faɗa hannun musulmi shine aka samu manyan malamai cikin ainihin malamai na ainihin adab malamai na arabic literature suka fassara shi a sheikh abbas Muhammadu al-aqad shi ya fassara wannan littafi ga bashi shi tun 1950s wannan protocolat akwai shi da turanci shi da larabci amma asali tsare-tsaren yahudawa ne waɗanda suka yi wanda makirce-makirce ne gane da abubuwan rayuwa guda hudu ka kiyaye na farko religion na biyu politics na uku economics na hudu socialist ɓangaren addini suka ce wanda irin makirce-makirce za su bullo da shi a wayi gari gabaɗayan addini ya zama su za su determinin irin addinin da suke so a bi don haka suka zauna suka yi nazari ya za su cimma waɗannan bukatu daga lokacin suka ce koda za ta kai su zuwa ga shekara ɗari ne na haka ka kiyaye duk abin da ya shafi addini za ka ga cewa yau shine ake kyama an fahimta jama'a jiya da muke tafsiri da la'asar ne wata magana mai yawa baka fahimci fassarar ta ba da nace kana jin zai yi a sa tafsirai na ko karatuttuka na a gidan rediyo ba zai yi ba saboda irin waɗannan maganganu ni kuma na ce in har za a sa karatuna a gidan rediyo harafi ɗaya in aka rage min zan kai mutum ƙara ba za a rage ba sai dai a sa duka to kuma kaf babu wani kasar nawa wanda yake yahudawa za su tsira kai ka natsu da kyau ka ji to ko tun da haka ne ba za su iya sawa ba amma abin da za ku ce su waye da gidajen rediyon mu musulmi ne mu Najeriya ne amma ka koma ka tuna article din da nake ta gaya maka na David Duke who controls the media wane ne ke sarrafa kafafen yada labarai David Duke da Yahudu ne yace duk wata kafar yada labarai ta duniya directly or indirectly is controlled by the Jews by the Zionists Yahudawa su suke sarrafa ta tun daga mafi kankanta tashar yada labarai ta garinku har mafi girma da kake jin ta a BBC ko a CNN ko kuma a Al Jazeera yahudawa suke sarrafa ta don haka kullum sai a ce to yanzu dai kai kana so a sa ka eh to ga irin maganganun da sai ka kauce musu to ni kuma sai Allah ya taimake ni ni ban jarabtu sai an ji ta a rediyo ba ni ban damu ba ma in fact ni lokacin ma kyama nake yo danne yau shekara talatin ina yin da'awar ba inda da'awar ba ta yaɗu ba a duniya ba a taɓa sa ta gidan rediyo ta yaɗu ba waɗannan kasusuwan da ake yi yanzu yanzu din nan kana zuwa sai ka je su a makka kaga yanzu waɗannan tafsirai ne da aka yi na makon nan muna zuwa an jima sai mu tura musu ta intanet kana kana zuwa shari'a manso a makka sai ka duba shi tafsirin da albani shekaran jiya gashi a makka hausa suna ta zuwa suna ce to ba sa a gidan rediyo ba ne ba haka kana tafiya youtube gashi nan zaka gan su da yawa amma a rage mini ban yadda ba ban yadda a rage mini ba don in aka rage to gaba ɗayan sakon ya lalace ne to kuma a yau muna fuskantar kawai makarantar da mutane tsarki da alwala ne ko kuma muna fuskantar wannan kafirci da ya fuskance mu zalunci don miya waɗannan abubuwan su muke so a wayar da kanmu mu faɗaka amma an ka tafi zauri malamin cikin zai karantar da kai qara'idi zai karantar da kai bulugul maram in ka tafi makarantar hadda za ka karantar da kai qur'ani shi yasa sai ka kasa gane tafsiri da wa'azozin da ake sawa a gidan rediyo wai wanda sako suke so su isar shin suna da manufa da suke so su cimma ko ko dai kawai a jumuriyar shi a gidan rediyo don haka zai rinka kakkaucewa daga abubuwan da ya san in ya faɗi ba za a saka shi ba shi kuma yana so a saka shi dan ya ce ya akara makalla an samu a rediyo ka ji ba kauye ko kun fahimta jama'a don haka ya zama sai yau ba wai labarai ba ba tafsirai ba hatta hudubobin da ake akan mimbarin makka ba madina masallacin ka'aba da masallacin annabi sallallahu alaihi sallam is under control of a body akwai wasu tarin jama'a da in limami ya shirya huduba to sai kai musu hudubar sun duba don haka fa ƙarya ne a yau akan mimbarin ka'aba ba isa a ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara ba ban san ko ka san wannan ban baka sani ka ce albani ya faɗi in ma har za a yi su dai a ce alal yahud amma nasara fa ba a tsine wa nasara a saudi arabia akan mimbari saboda america nasara ne hudu ba kuma a yau limani bai isa yayi ta yau ya zo kira america ya tsine mata albarka ba hudu ba limami da ya isa ta haka ba a kan masallacin annabi a mimbarin ko kuma a mimbarin maka bai isa ba a duk duniya musulmi ba su da midiya kafar yada labarai mafi karfi irin mimbarin arafa da ka'aba da masallacin annabi nan ne musulmin duniya suke taruwa ka amma aka zo hudu gobi sai dai ai ta kewaye kewaye sai dai ta zazzagawa amma asalin abin da ya damu musulmi wannan ba za a iya fitowa a faɗe shi shi yasa muka zo muna tsawafi tsakar dare muna tsinewa America muna tsinewa kafiran duniya wani lokacin sai ga gaba ɗaya mun kwashe taron kowa ya da tsawafin shi mu yake bi kawai yana amsawa me yasa saboda a mimbari dai ba a isa a faɗi ba wannan kai daga ina kake zaka iya wa America anan kawai sai wani ya ce ya fasa nashi dawafin in ka gama bi ya yi nashi wannan ba abin mamaki bane jama'a yau ne kake tsoro bai wuce daga nan a kama ka aje a hallaka ka ba inna ma taqdi hadhihi alhayat ad iyakar duniya ce daga nan a kashe ka ba iya kai ka jahannama ba amma jama'a a ce musulmi su taru a Ka'aba inda za su zo su tsine wa duk wanda ya zalunce su Allah ya karba sata izin ba za su iya a taru a filin Arafa jama'a ba za a iya addu'a a tsine wa kafirci da kafiran duniya ba duk wannan yana nuna we are under their control kuma abin da ya kai mu ga haka shine abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi rashin yin jihadi ne ya kai mu ga wannan kaskancin Allah ji dan sarki Faisal lokacin da kunci ya yawa a ƙasar Filistin yace wallahi ba a daina babbaɗi zai zo ya tsaya a wannan wurin na Arafa zai kira musulmin duniya yace hayya alal jihad badin ta zo da suka kashe shi shi ma ku ɗauki ɗanshi a matsayin misali yau babban ɗanshi shi shi yafi kowa alaka da kafirai shi yafi kowa alaka da America shine ambasadan Saudiya a America ka zo ka ji irin baƙaƙen maganganu da yake faɗa wa malamai haka suke shi yasa wannan da'awa ta sunna kamar da nake faɗi tiya duk wanda zai yi ta to ya san fa da gaske yake na ɗaya kenan na biyu ya shirya fa na uku ya san cewa ibada ce ibada kuma ana yin ta ne har a mutu wa abu rabbaka hatta ya atiya kallake matasa da suke dauka ɗan daɗi wa'azi in kai wa'azi aka baka kujera umara ko aka baka kujera hajji ramar da kuma aka kawo farmaki za a kama ka in ka gudu ka subuta ka dawo ka daina irin wannan wa'azin wato kai dama ɗan babi wa'azi ne kawai wallahi wallahi ku dawo cikin taitayinku gwagwarmaya ta addini ana yin ta ne har sai an yi nasara kuna ganin ga yan brothers na a ƙasar masar yau shekara hamsin da wani abu suna bugawa gashi nan watan da ya wuce sun kai da me sun kai da gwamnati ta zo hannunsu haka ake gwagwarmaya a kashe ku a wulakanta a ɗaure a ƙona amma eh, sai a ce sara da sassaƙa baya hana gamje toho amma kuna malamai ya zama ba ku da manufa ba ku da sako da kuke isarwa ana kafirci ana zalunci a duniya ba za ku iya fitowa ku wayarwa da musulmi kai don su kubuta akalla daga irin waɗannan sharori ba to yahudawa dai da gaske suke yi waɗannan littattafai ga su protocolat ko protocolat da larabci suna faɗin manufofinsu ne gaba ɗaya da suka ce za su cimma ta hanyar addini wallahi ina mai bakin ciki in ce kashi 70 bisa 100 in ba 80 bisa 100 ba na waɗannan manufofin sun cimma don yau mafi yawancin musulmi tunanin su ba akan addini bane akan rayuwa ne dama abin da suka ce kenan a koma da musulmi su koma rayuwa kawai suke tunani don haka yau ko ɗalibi ne a makarantar sakandare yana da kula da addini sai a kyamace shi ɗalibai yan uwan shi su tsane shi idan a cikin jami'a ne lecturer ne mai kula da addini sai a tsane shi idan mata aure ce a cikin gida mai kula da addini a tsane ta idan a unguwa ne kai ne mai kula da addini a tsane ka idan a kasuwa ko a ina kake da kula da addini sai a tsane ka me yasa za a tsane ka su waye ke tsanar ka yan uwanka ne musulmi me yasa saboda an zare musu ruhin tunanin addini ya zama kawai rayuwa ce a cikin cikin zukatansu to sannan sai harkar tattali mun kawo irin yadda level da corruption yadda suka kurbatar da harkar duniya duk duniya yanzu sun saka riba a cikin kowace harka sun saka haramun sannan in ka taho dangane da bangaren rayuwa fa cin abinci sanya sutura auratayya da sauran mu'amala ka duba yadda al'amari ya gurɓace yau aure ne na musulmi za a je a yi shi a masallaci ko a yi shi a zaure a tara limamai amma a daidai gefe guda kuma saurayin yana can da court ita kuma matar tana can da wedding gown dogon riga fara sannan ga wani ainihin cake an kawo da zaran limamai sun gama wai sai a ce sun gama wedding fatiha to sai ya tashi kuma shi angon da bakakkot din shi sai je rungume ta a gaban limamai da iyaye da kakanni yayi kisin dinta sannan sai zo sai su yanka kek to sannan kuma shi kenan an buɗe ɓarna kenan wannan za a je za a yi daddy's night mother's night gala's night duk wata rawa nan za a yi za a kame hotel din gaba ɗaya duk wata budurwa da ta zo to ran nan za ta samu wanda zai barke mata budurci da daddare bayan lokaci sai ta koma tana kurmusu su da ciki don wata ba ta samun damar fita iyayenta sun tare ta to yau an ce mata ta tafi biki ina Sokoto Katsina Bauchi Gombe Zaria ta zo shi shikenan me zai faru an tafi hotel an ce ga ɗakin da ba ta kwana sai ta ga da daddare an turo wani namiji ya san yadda zai lallashe ta ya san yadda zai ja hankalinta in ce taurin kai dama abin haɗin baki ne sai a koma a faɗa sai a zuwa ce ke ba gidajiya ce gidajen ko ina yayi shiru ke ce zaki wa mutane hayaniya nan ta yadda ta bada kai shi ke nan JJC ce bata ma san maganin da ake sha ba bata ma san allurar da ake ba kwana biyu sai ta ji cikin ta na murɗawa da an ji za ce ciki wata uku wata uku da ɗaurin auren can kenan ita kuma watan ta uku da samun ciki wannan ne abubuwan da suke faruwa su ne abubuwan da suke samun duk an lalata mana rayuwa komai namu ya gurɓace yaro ne da handset sai zo wucewa sai ka ji ba abin da ke cikin handset din sai music ba a tunanin addini duk wannan na daga cikin sharrin yahudawa to dangane da harkar siyasa kuma wanda shine abu na hudu bala'i mafi girma da yahudawa zai kawo shine demokradiyya wannan demokuraɗiyya da suka kawo ta sun kawo ta ne don su haifar da rikici a duniya ka je ka duba ka gani duk inda aka ce za a yi demokuraɗiyya to na farko tukuna gaba za ta faru tsakanin mutanen sannan zub da jini sannan sata sannan cin kuɗin mutane babu dalili to waɗannan na daga cikin gaɓoɓi guda hudu waɗanda suka tsara ka je ka samu wannan littafi yana nan akan intanet idan kai ɗan boko ne kawai ka rubuta protocolat protocolat da ka rubuta akan kowane search engine zai ɗibo maka wannan littafin cikakken shi sabon shi da turanci da larabci da duk sauran yarurruka to sai aka samu wani malami Abdul Sa'ad Muhammad Muhammad al-Murtada ya rubuta littafi ar-rasul sallallahu alaihi wa wa wal yahud wajhan li wajhin ya rubuta irin fito na fito da yahudawa suka rinka yi da madina sai ya sa at-ta'amur al-yahudi ala hayatir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama makircin yahudawa ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. to ya rubuta wannan littafin ne dan yin sharhin wannan yaki na banu nadir me ya kawo yakin ya kawo waɗannan kisoshi guda biyu daga mutanen makka ne suka nemi cewa yahudawa su yaƙi annabi in ba haka ba su za su yaƙe su ko kuma a mace ce ta je cin kasuwa daga nan ainihin wani ya ƙoƙari buɗe mata fuska daga nan ya ga tsiraicinta da ya kawo waɗannan abubuwa sai ya zo ya rinka faɗin wasu al'amura waɗanda suka shafi yahudawa waɗanda haƙiƙanin al'amari wannan littafi ba ya kamata ne mu zauna mu tattauna matsaloli kan shi amma kaɗan daga abin da ya kawo sai ya kawo haqiqatu ma alaihi ahlul kitab wai menene gaskiyar addinin kiristoci da yahudawa ne sai ya ce ba za mu tsawaita ba ba za mu tafi ko ina cikin tarihi ba sai ta ɗibo abubuwan da Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin alkur'ani sannan ya sake tsallakawa sai ya sa baina ahadul kitab wal mujtama'il muslim alaka tsakanin kiristoci da yahudawa da kuma musulmi idan zamantakewa ta haɗa su a cikin wannan wurin ya sa ya tattauna irin hadarin da musulmi yake fuskanta in ya zama yana zaune anguwa daya da ainihin musulmi ai yana zaune da yahudawa ko da kiristoci hadarin da yake fuskanta na gurbacewar tarbiyya in gidan girman Allah ku duba jama'a nan jariya garin musulmi ne wannan makaranta ta Nuhu Bamali Polytechnic garin musulmi take nuhu bamallin nan malami ne na musulunci musulmi ne dan boko aka dauki sunan shi aka sa makarantun nan ma'ana kenan wannan wuri ne na ilimi da tarbiyya da kiyaye mutunci amma je ka gani irin yadda suke bayyana tsiraici wanda ya saba wa tarbiyyar mutanen garin da kuma tarbiyya da al'adar addinin mutanen garin amma yanzu idan aka bata musulma aka ba ta ainihin admission a University of Nigeria da ke suka idan ta tafi da hijabi da niqabi ba za su yadda ta shiga ofishin registrar ba idan ta fara yawo a cikin campus na university dariya ba su ta mata ƴaƴan yamurai suna fuskan hijabinta yo an yi wa mai gyalama balle mai hijabi da niqabi ta amma ka duba sunan ba su zo su ta yawo haka sannan ku dubi cikin anguwanni irin anguwannin magume anguwannin musulmi ne sai mutum sai zo gina yan ɗakuna yan tsubur-tsubur sai ɗibe su sai ba su haya idan ya ba su haya sai su ta bayyana karuwanci da duk wani iskanci wai saboda yana da yancin ya zo ya gina abin da yake so a inda yake so dokar inland and ba za ta tashi ba sai in za ku gina masallaci ko za ku gina makaranta addini nan sai da na zazzage wasu a kofar gidana kullum su kenan ba a zo da wata gangamiyar mota ai fakin kofar gidana ina ginin makaranta nace kai eh dan ubanka kana jina bashi ne yace a nace na sake ganin ku nan sai na ci ubanka tun daga nan sannan na huta jama'a me yasa wai ina gina makaranta kafin in fara gini jama'a tun da na sai filin nan sai da na zonar da masana na ce ya ake yi aka ce a je land a je health a je wane ne duka a je na ce duk gashi ku je ku karɓo rasiɗan aka je a karɓo rasiɗan na na zuba su a fayil na zo ne stamp na raba wa magina na ce duk wanda ya ku bashi to me ake so kuma to me ake so amma duk wanda zai zo gidan karuwai ba wansu da shi dan haka ku shiga cikin anguwannin nan namu ku ga gidajen karuwai guda nawa suka yi sai mutum ya zo ya sai fili sai ya tsaga shi nan ya dakuna ya kofofi nan ya dakuna ya kofofi sai bi sai baiwa dan jami'a ko ya baiwa yan polytechnic sai su taho shi kenan me za su yi karuwanci za su yi ha suna da yanci billahi allazi la ilaha illa huwa tun daga masarautar zazzau har local government har state government in ba don sun ɗanɗana albani sun ji wani iri ba ne Allah ban isa in wannan ginin a wurin nan ba ba shegen da bai magana ba cewa ya aka bar shi sai aka ce wallahi ku tsale shi yana da hadari ku rabu da shi wallahi ba dan Allah aka kyale ne wannan makarantar ba Allah wallahi tallahi ba dan Allah bane tun daga masarautar zazzau har kowace hukuma dake Najeriya wallahi ba dan Allah suka kyale ni ba tsoro suke wata fitina ce za ta biyo baya kawai shi yasa amma ga gidajen karuwai kullum aikin kenan fa in suka zauna wannan gini shine kawai matsalar su yanzu a garin nan duk garin nan wannan gini shine matsalar su inda wata matsalar sai na markaz da su malam Musa sahabi suke yi amma ga hotels a cikin anguwan nan akwai gidan yankan kai a cikin anguwan nan akwai gidan barayi hukumar 'yan sanda da jami'an tsaro duk sun san wannan an zo anguwan nan tamu an yi harbin bindiga tsakanin barayi a cikin gidansu da yan fashi da makami an koma kuma an bar su suna nan har yanzu karfe uku na dare mota za ta zo ta shiga karfe uku da rabi ta fita ko karfe hudu amma duk wannan bai zama musu matsala ba amma matsala shine albani na gina makaranta ya ki takarda kaza ya ki takarda kaza ya ki takarda kaza in ba kai dabba ba tun ina dan shekara talatin nake da digiri akan shari'a zan saba ma shari'a zan saba ma doka zan saba ma due process in ba bin jaki bane kai sannan kuma kai in ba dan dabba bane ka zo an nuna maka ga inda aka manna photo start na duk abin da zaka nema yadda ka ce kana so sai ka ga wanda yake yin wurin ina ruwanka da shi so ku biyan wannan abin jama'a ma'ana yanzu masallaci gina masallaci gina makaranta shine matsala to sannan fa dan fa ina matsayin malami ne na addini idan ba a dan iska na nake ko dan boko ko wani abin nan ba matsala dan ga wani nan na gina makaranta je kaka ga sun dame shi ba ruwan da shi je kaka ga makarantun nan private school kafin in fara makaranta da shekara guda na sa lauya na ya tafi ministry of education je ka samo mana takardar izini na buɗe makarantar nursery da primary da secondary da yin jarabawa da yin jarabawa jam aka je aka samu nawa ne kuɗin lasisi da ake biya dubu hamsin na ce ga dubu hamsin na bayar aka ba mu muka zo muka aje duk wanda ya zo sai a nuna mishi amma yau sun hana musu kuni me yasa kai sai da ta kai mako biyu da nan wani yazo sai da nace wai kai ce eh in ba dan ku dabbobi bane ba muna kotu tare da ku ba muna kotu tare da ku kun ce ni boko haram ne so kuna faɗa da ni me kuke nema a ni boko haram ba faɗa suke da ku ba to me kuke nema to da ni mishi inda na shiga ba nan na fita ba ne. to me yasa ne kawai abin da na gaya muku in dai addini ne to an kyamatar da kowa addini wani ya zo gina hotel a unguwan nan duk wani lauya ga wurtacce a garin nan sai da ya rubuta takarda akan ba su yadda da hotel din ba amma sun kasa yin komai ga hotel din nan kuma amma makaranta addini ita ce matsala a cikin gidana nan nan cikin gidana na kafa aji na fara karantarwa a cikin gidana na kafa rumfar kwano na kafa aji ina karantarwa muna cikin karatun jama'a wayar shugaban SSS tana ta kadawa yana ta bugo min waya sai da gama karatu na kira shi an ce ne ka bude masallaci ka tare anguwa ba motoci ba a iya shiga ka tara ko ina sai na ce ka ci Allah ku ne uwan mai karya sai alaba ta malam kudawan zagi na ce ha annaba ma suna yi ai zagi yana ɗaurowa ne ɗaurowa ne ke yi ne ke sai na ce a zo a nuna maka a cikin gidana ajin yake wannan filin lokacin ba mu gina shi ba sai na sa aka share shi sai na ce duk wanda ya zo da keken shi ko babur ya zo ya saka a cikin filin Ke kekunan duka duka ba su wuce guda goma ba baburan ba su wuce ko rabin filin ba su cika ba ba a aje mashin ko kwaya ɗaya akan titi ba amma wai an gaya wa SSS to ku duba irin wannan jama'a amma fa na rantse da Allah ba wurin rawa ne a nan gurin ba wani sarki ba wani mai sarauta ba wani hakimi ba wani dagaci ba wani wanda zai ga cewa matsala ne da wurin rawa ne a nan amma yanzu matsalar ita ce an yi makaranta to su suna ganin ta a matsayin barazana ce saboda mai saboda addini duk wannan sharrin yahudawa ne jama'a kuna fahimtar wannan to ina son ku gane yahudawa da gaske suke to malam ya kawo waɗannan mas'alolin ina son takaita mana saƙon littafi ne sannan sai ce waqi'un tarihi ya kawo irin yadda a tarihi yahudawa suka ta nuna kiyayya da gaba da makirci ga ainihin addinin musulunci to sa'annan sai ya koma sai ya ce to su ma fa kiristoci kar ka dauka cewa ko ba su da makirci ce su ma ɗan uwan ɗayan ne abokan tafiyar ɗaya na daga cikin matsalar su ita ce aqida ta tafsir wai duk inda musulmi yake ai kokarin mayar da shi kirista saboda haka yadda ake yada christianity a arewacin Najeriya ba fa a yada christianity a kudancin Najeriya kudancin Najeriya na cike da inyamurai da yarba waɗanda yake ba kiristoci bane ba musulmi bane guzawa ne amma ba a damu a saka su a cikin addinin christianity ba amma musulmi ake yi musulmi aka damu da su ya za a yi a ce ga duk wani pastor yanzu a arewa ya haɗa wani suna nashi da sunan musulmi me yasa wai dan ya ce ai asali shi da musulmi ne ya bari dan haka kowane pastor sai kaji akwai dan juma cikin sunan shi akwai yusu a cikin sunan shi akwai mudara a cikin sunan shi akwai dabo wai zai ce shi da musulmi ne ya bari wai dan ya saka wa kirista shakka akan addinin ainihin wato musulunci kuma dan ya saka wa musulmi cewa musuluncin shi ma ya bari sai ne don haka sharrin da yahudawa suke da shi kiristoci ba su gaza daga wannan sharrin ba sannan duk wanda yake rayuwa a jihar kaduna to ya san cewa waɗannan maganganun da muke faɗi babu shakka a kai game da kashe musulmi game da tsurganar musulmi faɗa duk waɗannan abubuwan sanannu ne a jihar kaduna jihar bauchi jihar adamawa jihar plateau ko yau a arewa ta zama ita ce daba har ta kai wai musulmi a ƙasarsu inda aka haife su iyaye da kakanni wai a ce an yi musu ijla'i wai su bar gari a jihar plateau muna ji muna gani a nan arewa garin sardauna a ce wai musulmi ba ne bai dace ya zauna a yanki kaza yanki kaza ba a nan aka haife shi nan aka haifi uban shi kakan kakan shi nan aka haife shi amma wai sai a ce wai bai isa zauna ba kuma manyan ƙasar suna ji suna gani me kake tunani je ka saurari littata da ne shekara goma sha biyu akan ƙunar bakin wake wannan shi ke kawo ƙunar bakin wake an haife ka a wuri an haifi ubanka an haifi kakanka a ce wai yanzu an baka awa arba'in da takwas ku tashi ku bar gurin shine sai a samu